والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga rahama da fadala da azurta mu zaki haɗuwa daidai wannan lokaci a wannan masallaci na abubakar siddiq radiyallahu an don ci gaba da karatu a cikin sharhin arba'una hadisi insha Allah subhanahu wataala darasin mu ne shi ne darasin da uku darasi da uku muna shayi na ɗari da sittin daidai akan hadisi na goma sha bakwai malam النووي رحمه الله تعالى يجي على حديث السابع عشر حديث نقوم الشابقي عن أبي يعلى دقى أبي يعلى شداد بن أوس شداد بن أوس رضي الله عنه الرسول الله دقى منظوم الله صلى الله عليه وآله وسلم قال manzon Allah ya ce inna Allah haƙiƙa Allah katabal ihsana ya tabbatar da kyautatawa ala kulli shay'in a cikin komi a cikin komi musulmi zai yi Allah ya umarce shi da shi sa kyautatawa fa idza qataltum dan haka ma idan za ku yi kisa fa ahsinul qitla ku kyautata sifar yadda za ku yi kisa idan ta kama musulmi ya kisan wani abu kamar kira kare mai kizo wanda yana cutar da mutane akwai bukata a kashe shi to a hanyar da za a kashe shi da rayuwa za ta yi ta kai tsaye ya ji sauki ka zo a bi hanyar kisa ne yadda zai daɗe yana jin raɗaɗi ya ci zafin mutuwa kwarai ko kuma irin musa ko musa da yawa mutane suna ajiye musa a gidajensu kuma sai a waye gari sai ta kama sata a makwabta tana kame kajin makwabta da sauransu bitantabarin nan makwabta ta ya haka ta kama wannan musa za a yanka ta kamar yadda malam al'amiru sana'ani ya ambata cikin littafinsa subulus salam sharhi bulugul maram idan musa ta zama barauniya tana cutar da makwabta ya halatta a yanke ta in an yanke sai a turbudi musamman a san akwai masu ci sai a turbudi a koyi inda ta wa bale su ci to irin wannan in ya kama to sai a sa kyautata a wajen kisan kar a sai hanyar da za ta sha wahala kamar a sa mata magani ga abinci ta yi ta tuma tana faɗuwa ta yi ta shure-shure ta yi ta birkita-birkita ta yi ta zilla da kyar ta cira wajen ta mutu ka a haka ne haka haka ba a kyauta ba haka shi ma kare mai cutarwa ka a sa mai guba ga abinci wanda zai je ta wahalar mutuwa a kyauta ta wani wai za da idan za ku yanka za ku yanka dabbar da za a ci kamar yanka na ibada abin da ya shahi hadaya layya suna walima diyafa ko yanka na halas kamar na ci yau da gobe fa ahsinu zibha ku kyautata ga abin yankan nan da za ku yanka wal yuhidda ahadukum ɗayan ku shi tsada shafratahu yuqassa wa yurish dan shi hutar da babiya ta hutar ba ta zai yanka a samu yuka mai kaifi wadda ja guda an gama yankan ko ta tahiya da dawowa yankan ya kare kar a sa kilinge a ita gagir gagir tana ta shure shure a samu abu mai kaifi wanda za a yi kai tsaye ya fitar da rayuwarta wannan shi ne kyautatawa a wajen yankanta na daga cikin kyautatawa a wajen yanka ka ashe wata dabba tana kallon wadda ake yanka a wadda zuwa su a ana zuwa da wadda za a yanke sai a yanke sana a sake zuwa da wadda za a yanke amma ga wasu suna kallo ana yankan yan uwansu laisa min al-ihsan rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi a hadisin sa na dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da biyar malam muhammad rahimahullah ta'ala ce a sharhu bayani inna allaha kataba al-ihsana Allah ya tabbatar da kyautatawa ala kulli shay'in a cikin komi ai fi kulli shay'in kenan ala anan tana zuwa da ma'anar ti ala kulli shay yani fi kulli shay da komi walam yaqul bi ce ila kulli shay bai amfani da kalma ila ba ila kulli shay sai ce ala kulli shay da ma'anar fi kulli shay bal qala a cewa ya ala kulli shay يعني أن الإنسان yana nufin lallo shi mutum ko azal ihsana ko afwan yani yana nufin annal ihsana kyautatawa laysa khaffan bai kasance abin kebancewa ba bi shay'in muayyanin ga wani abu abin ayyanawa min alhayati a cikin rayuwa ba cewa kaza ne ake kyautata ma a kyautata wa ta gami komi bal huwa fi jami'il haya dukkanin sassan rayuwa da bangarorinta akwai buƙatar sa kyautatawa a ciki musulunci kenan hatta da mu'amala da dabba sai ya kira da zuwa ga su bi hanya mai kyau da kyautatawa sun mazaraba amsila sa'annan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya buga misalai fa kala yace fa idza qataltum fa ahsinul kitla in za ku yi kisa ko kyautata kisa hatta da mutum ya kashe mutum in za a kashe shi sai a kyauta kisa duk da wanda ya kisan kai da shari'a za a kashe shi da irin abin da ya kisa da shi wanda ya kashe haka za a kashe shi sai dai in ya kashe mutum ta hanyar abin da Allah ya haramta wannan ba za a bi wannan hanya ba kamar misali wanda ya liwaɗi da yaro ya kashe shi shi ma sai a ce yi liwaɗi da shi ya mutu la ko wanda ya tsafi kan wannan tsafin nashi wani ya mutu kaga shi ba za a ce lallai da tsafi za a yi mai ba amma asalin shari'a abin da kai kisa da shi za a kashe lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama wani bayahudi ya kama wata boya a daji ya aza kanta da duci ya ɗauko wani babban duci ya buga kan ya dandatsi annabi ya sa aka kamo shi aka tambaye shi ce in shi ya yi bai musu ba bai hude da yaci da ƙarfin hali da bushewar zuciya ce shi ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka aza kai ne akan duci aka ɗauko wani babban duci aka buga shi ma kai ne ya rarrace saboda da kai kisa haka za a yi ma sai wa in hanyar da kai yi amfani da ita shari'a ba ta yadda da ita ba haramun ce wannan ba za a yi ba sai za zabahtun idan za ku yanka ba ahsinu zabha azbha ku kyautata yanka wal farqu bainahuma bambanci tsakanin qataltum da ذبحتم أن المقتول لا يحل بالقتل وأن ذا كسا كسا به على التاشي كما لو أراد إنسان كما دا متنزي أن يقتل كلبا يكشكري مؤذيا ميتوترا كريري كي توتت مقبتا nan yana kashe shi to ga shi ba sai aka mai katlu saboda in an kashe shi kisan na halatta shi a ci bai halattawa falakulu sai mu ce ma wanda ke nan kisan kare don cutarwa sai ko musa saboda satatta a hasinar kitla ka kyauta da nau'in kisa ko da akwai hanyoyi daban-daban da za a iya bi tobe mafi sauki ba mafi tsanani ba yassiru wa la tu'assiru wakaza idza arada an yaqtula su'banan haka da mutum zai zai kashe kwamarci su'banan maciji babban maciji ne ba fa naqulu sai mace a ahsir al-qitla kashewa dan shi ba ya shiga cikin wannan fa idza qataltum fa asrul qitla dan haka duk wani kisa akwai bukatar a sa sauki ciki dai a sa kyautatawa kenan ko da bakin maciji ko barci ka gani a gidanka za a kashe shi to ka bi hanyar da za a kashe shi kai tsaye kar ka bi ta hanyar da za ka kashe shi ya wahala kayan rai ne ya hita وإذا idza zabaha إذا idan mutum zai yanka sai mu الزبع mishi a وهذا ziba ka kyautata yanka أنا hadha fi مجانا yukal shi kuma ziba ana amfani da shi ga magana abin da aka ci zabaha ai ya kyautata yanka da duk hanyar da ake cewa wannan kyautatawa ce ولهذا قال تبارك النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وليحد أحدكم شفرته تنكو يتاس يوك أي السكينة يوكا ها وآتت كل واحدة منهن سكينة وكا وحدتها أدن أتاس يوكا ya'ani haƙƙuha ya goga ta ga wani mata gari haka ko ga wani dutse ko ga wata kankara ko makamancin wannan hatta ta kone kawiyyatal qasr hatta zama mai karfin fasawa ana azawa tana fasawa kai tsaye sai a kare yanka ba tare da abin da za a yanka ya wahala ba ayyuhukkuha ya goga wannan yauka bil ga makagari aw bil hajari ko ga wani dutse aw bi ne ma ko wani su hatta ta kuna dan ta zama haddatan mai kaifi ya hasulu da azabu da yanka zai kasance da ita wannan yuka da sur'a da gaugawa da sauri wal yurish babihatahu shuhudat da abin yanka ne dabbar da zai yanka allamu wannan lamu na wal yuh lil amri lamu ne mai nuna umarni kamar wal na bi khumurihinna sai lullubi da mayahin nan su wal na bi khumurihinna wal yuh zabihatahu lamun harafi ce daga nuna umarni to ta ce wannan lamun zabi yurish ku? ai zabi wal yurish zabihatahu shuhutar da a dabbar da yake yanka inda zafi lokacin yanka bi haisu yumirru sikina sadda zai zo da yuka bi kuwatin wasur'a da ƙarfi da kuma sauri wannan shine takaitaccen sharhin da malamin wa wannan hadisi bayan sharhi ce min fawaid hadal hadisi. daga fa'idojin wannan hadisi abubuwan da wannan hadisi yake karantarwa na ɗai ra'afatullah jinƙayin Allah azza wa jalla bil ibadi ga bayansa wa annahu kataba al-ihsana Allah ya tabbatar da kyautatawa ala kulli shay'in a cikin komi duk abin da musulmi zai yi ya sa kyautatawa a ciki kai ya sa rashin kyautatawa wa yadkhulu fi zalik yana shiga a cikin wannan al-ihsanu kyautatawa ila shakhsin zuwa ga wani mutum ta tullu tariqa ka gwada mai hanya ya bace ma hanya ko bai san hanya ba sai ka nuna mai ga hanyar da zai bi don ya kai ga manowa tai ko ya sadu da inda ya kaso ya sadu da shi to wannan nau'i ne na kyautatawa wa hasin wa inna Allah yuhibbul muhsinin wa kaza ida amu ba haka nan ciyar da abinci ga wanda ka fahimci akwai bukata ka ciyar da shi abinci kyautatawa ne والأمر بالمعروف haka horo da alkhairi wannan ayu an munkar haka hali daga abin ki shi ma nau'i ne na kyautatawa idan aka samu wani a cikin al'umma ya miƙe yana horon su da alkhairi ku yi kaza wanda Allah yake so shida ana so a dangi ko bar kaza sabo ne haramun ne bid'a ne ku yi ɗa'a ku bar sako ku yi sunna ku bar bid'a ku yi adalci ku bar zalunci to wannan yana kyautata mutane ne matsayinsa matsayin mai kyautatawa sai dai mai yawan mutane su kuma ba su kyautatawa ga masu horo da alheri da hannun daga abinki ba ma kyautatawa ba za su ɗauke su ne a matsayin makiyansu wani lokacin ma za a ga suna samun cutarwa ta hanyar suka ko zaki ko zargi ko ma da haka a cikin al'umma maimakon a gode musu a fahimci kyautatawa su a saka musu da aikinsu mai kyawu sai dai su fuskanci suka ko zaki ma ko zargi ko abin da ya wuce haka to horo da alkhairi da an daga adanki kyautatawa wanda zai kira ka zuwa kawa Allah da ka bar saba mai ka bi sunnan manzon Allah ka ka kauce kai bid'a ya kyautata maka amma yanzu da a ce kudi ne ake rabo a cikin anguwa kuma kusa da kai amma baka sani ba sai wani ce ya samu ana ba da dubu ɗari biyar biyar sadaka ta Allah yana shawo kana sai gare ka ci ma aiwa ne ga wuri can ana raba dubu ɗari biyar biyar kashe ka samu ba a ganin laifi ne wakil da tsada ya tsaya musu ko wani abin da ya kama da haka na abin da rai ka so na abin da rai ka sha'awa amma ce ma wani ga hanyar da za ka bi ka sadu da Allah cikin ni'ima ga hanyar da za ka bi ka samu sakamakon Allah ka samu albarkar Allah a rayuwarka to wannan sai ya zama laifi wani ma ya yawa sai ya karanta a daidai da abin da yake sai ke da shi ake wanda shi ma mai karatun zai karanta a da shi take bare da gaske dole ma ya kada karatu a karanta ayatar da kai take hadisin da da kai shike magana da da kai ta shahe ka shi kanshi mai karatu wa ma zakarahu annabi abinda annabi ya ambata sallallahu alaihi wa alihi min al na kisa wa zabhi da yanka mujarridu amsila tsintsan misali ne kawai kan mu ɗauka sai wajen kisa ko wajen yanka a kyauta a annabi ya kawo su ne a matsayin misali shi kyautatawa yana ya shiga a ko'ina da haka ya ce ala kulle shaikin, amma sai kawo biyu ya yi misali ta ba nan ta biyun biyu ba ko'ina Allah na son mutum ya kyautata fa'ida ta biyu daga cikin fa'idojin wannan hadisi da darussansa alharsu kwaɗaitarwa isa ne akan kyautatawa hadisin ne yana kwaɗaitar da mu akan kyautatawa don abu ne wanda Allah yake so في كل شيء نقومي لأن الله تعالى كتب ذلك لأن الله تبت الدول من جود التاوي أي شرع يا شريعة الدكتور التاوي شرعا مؤكدا شريعة بكرتي يا شرعا تاشي يا كرفة باشي Yana cikin abubuwa masu ƙarfi a shari'a musulunci, ɗauka tawa na daga cikin darussan wannan hadisi da fa'idoji ne annaka idza qatalta shay'an idan za ka kashe wani abu yubahu qatluhu da aka halasta kashe shi fa ahsin al ka kyautata kisa don abin da shari'a ta halatta ma ka kashe to wurin kisa ne ka kyautata wal nadrib li haza masala bari mu buga misali game da wannan rajulun mutum ne azahu kalbun da wani kare yake cutar da shi min kilab daga cikin karnai iliya a ce kare yau ya ci shi wanga yaro ne gobe ya ce ya yaki wanga yaro ne ko wani bako ne ko makwabta wa arada an yaqtula yana nuhin ya kashe karen falahu turuqun suna da hanyoyi da zai iya bi fi qatlihi ga kashe wannan karen ka ayyaka tulahu na ɗaya kamar ya bi hanyar kisan wannan kare bin rasasi da harsashi rasas harsashi na bindiga ya halba ya kashe shi aw da rabbin ra'as ko da kuje kai ya sa guduma ko ta sanda ko wani duci ya kwaɗa kai ne sai ya mutu hanya ta duke aw bi isqa'in summa ko ya shar shi guba magani mai kisa summa samma simma duk a larabci ana cewa wannan suna yana da wasali uku a farko ne ya halatta ka ce summu guba dahi ko sammu in daga nan hausa suka ko sammu an yi mai sammu ko sinmu don an karanta yana yi kuma kowane shi daidai ne wasu laraba sun mu suke sha guba wasu ce sammu wasu ce sammi da ana ce au da sa bil kaharfa ko suke rayuwa ne ta hanyar amfani da wuta ta nefa a haɗa mai wata waya ta jaye abin da ne kai tsaye la'anna sa'a bil ne don suke rayuwa da wutar nefa la yufisul makatulu wanda aka kashe ta wannan hanya baya ji bi ayi aladin da wani radadi saboda tana shafa ce tana ran na cirewa walakin ta harshe ruhu bi sur'a rai ne zai isa da gaugawa bin gaida an yi shifura kafin ma ya shi mutuwa shi kai kai zai za ta cire rayuwa dai na ka ko to afwan أو بإسكاء السمة أو بإسكاء بالكهرباء أنواع كثيرة من القتل يوا عفوا وشكرا أنواع كثيرة من القتل وأن أبو da malam faɗi ko halbewa da alfashi ko dan da tsakai ko ba shi guba ko suke shi da wutan nefa to nau'i nau'i ne na kisa da suna da yawa ma'ana akwai hanyoyi daban-daban da za a iya bi to fa ya qatuluhu bil ashali sai ya zaɓi wace hanya an mai sauki wanda akwai kyautatawa a cikin da ta hanya ba za a wa'ansa shurin wurin ɗaukar rai ba ba za a shurin shi shara shi mai yawa ba kayan mutuwa sai ya ɗauki mafi sauki wa ashaluha mafi saukin ta kama kila kama wanda ake cewa as-saqu bil ba suke rayuwa dai da wuta لأن الصعق بالكهرباء don sukewa da wuta la yuhissul maqtulu wanda aka kashe ko za a kashe ba zai ci bi ayi alamin ko wani irin raɗaɗi ba walakin takhruju ruhuhu bai sur'a saboda rai ne zai ta da gaugawa kai tse zubi bin gaira an ba da ya cewa shina fama da wani ba ya mutu ولا تعقد بالتجربة فيكون هذا أسهل شيء wannan hanya, ita ce mai sauƙi. bisa ga ƙila halbewa ko danda tsakai ko bashi guba yustasna min zalika a cikin wannan ana toge alkisas alkisas idan mutum ya yi kisan kai za a sa karya shi ma a kashe shi kamar wanda ya kisa to wannan ba binciken aka yi hanyar da ta fi sauki ba a a binciki yaya ya yi kisa wanda ya yi kisa haka za a kashe shi sai dai in yadda ya yi kisan shari'a ta haramta shari'a ta haramta a kisa haka nan ko kamar misali a ɗaure shi da rai ne a kewaye shi da itace ko haki ciyawa a kunna mai wuta da rai ne kaga wannan haramun ne la yu'azibu bin nari illa rabbun nar ba mai azaba da wuta sai ubangijin wuta ba azaba da wuta kuma saboda yin haka nan da wuta haramun na ta samu takobi illau a ille mai kai ففي القصاص القصاص يفعل بالجاني كما فعل بالمقتول كما فعل تجيبا كما فعل با يفعل بالجاني za a gudanar za a aiwatar ga wanda ya laifi mai laifi shine wanda ya kisa kama fa'ala kamar da shi ya aikata bil maqtul ga wanda ya kashe irin wanda ya kashe haka ba a kashe shi ودليل ذلك دليل أن قصة اليهودي قصة يهودي الذي رد وند الدندسي رأس الجارية كم وتبويا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيما أن يرد رأسه أتندس كيني بين حجرين تكادن دوسي بيو كما هو الشماعي وانت hadisin Buhari Muslim sun ruwaito shi ma'ana bayan ya yi ikirari an kama annabi ce a ce a kashe shi irin wanda ya kashe ta saboda ka asali wanda mai kisa ya kisa haka za a kashe shi ba a canzawa sai in ya zama hanyar da ya amfani da ita shari'a ba ta yadda da ita ba to wannan sai a sauya ya zuwa billa kai da takobi mai karfi tsara guda kil ya kille nan. kaga shi bai koma kashe wani gobe sannan wani ma zai wa'azantu ya kame hannuwa ne daga kisan wasu saboda gudun azantar mai da irin wannan hukunci walakum fil fi hayatun ya ulul Sa sakarya wanda ya kisa a kashe shi akwai gina rayuwa ɗan adam ciki gina rayuwa a ciki da ana tabbaka wannan hukuncin ɗari bisa ɗari bayan tabbatar da laifi da shaidu da adalci a tsabbakar da hukuncin nan da kisa zai ragu kwarai da gaske kwarai da gaske da mutum ko mafarki ya kashe wani sai hankali ne ya tashi bare har yanzu ya kashe wani daga nan amma da ba yi sai kisa yana da yawaita أصلح الله الحكام والأمة جميعا abu na hudu daga cikin fa'idojin wannan hadisi أن الله عز وجل الله من جرما له الأمر شيئة أمرني وإليه الحكم شيئة حكمتي شيئة إيكو شبال أمرني شيئة إيكو حكمتي ألا له الأمر ألا له الحكم والأمر تبارك الله رب العالمين ala lahul khalqu dewo ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin liqawlihi saw shawar allah zai jama inna akawa shawar annabi sallallahu alaihi wasallam inna allah kataba al ihsana allah ya wajabta kyautatawa ko ya tabbatar ko ya shari'antar wa kitabatullah rubutun allah ta'ala na wa'ani kashi duni rubutun allah ba iri guda ba ne. rubutun Allah ya kasu kashi akwai kitabatun qadariyatun rubutu na kaddartawa akwai kitabatun shar'iyya rubutu na shari'antawa Allah ya rubuta abin da ya kaddarta Allah ya rubuta abin da ya shari'anta Ta mutane suna iya canza ɗayan rubutun amma ɗayan ba su iya canza shi wa ake iya canza abin da Allah ya kaddarta mai rubuta shi ba mai iya canza shi amma abin da Allah shari'anta ma ya rubuta ma sai ka canza da yawa abin da Allah ce mu yi sai mu ki kaga abin da Allah rubuta mu yi amma ba mu yi ba abin da Allah rubuta kaza kan mu yi amma sai muka yi kaga mun canza kenan amma abin da Allah ya rubuta kaza zai same ka ko za ka rasa kaza ko za ka samu kaza akwai canji ba ba mai iya canza wannan rubutu alkitabatul qadariyya la budda an taka ita kan rubutu na kaddara dole sai ya kasance wa Allah ya rubuta la mubaddala li kalimatillah wal kitabatu shar'iyya amma rubutu na shari'a kad taqaw min bani adam wa kad la taqa yana yawa ta kasance ba ta kasance ba ko Allah ya ce a yi kaza kowa ka yi Allah ce ka yi kaza kowa ya bari bai yi ba a ga wasu suna yi kaga sun canza kitabatullah a shariyya idan kitabatullah a shariyya adam na iya canza ta ya ce su yi sunki, ya ce su bari sunki bari amma kitabatun kadariya dole ko ka ko ka so kai ko wani ka ba zai iya sauyawa dole abin haka zai kasancewa takwas da kwata a kira aka sallah ne ko wa misalu a misalul awwal misalin na farko wani na farko kitaba qadariya rubutun kaddara misalin na farko qaulullahi ta'ala bakar Allah mai girma ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا حقيقة مربوطة في الزبور أشكل التفاي من بعد الذكر باين لوح المحفوظ bayan abin da Allah rubuta cikin lawal mahfuzi rubuta cikin littafin da ya sabkar ma annabawa da manzanni annal arba lalle kasa yarisu ha ibadiyas salihuna bayi da salihai suke gaji ta fa hazihi kitabatun qadariyya wannan rubutu ne na kaddara Allah ya rubuta a kaddace cewa akwai lokutan da dole ƙasa ta koma ga hannun mutane na gari can baya da aka yi to wannan abin ya dawa ma kai kuma nan gaba ma zai faru ba Allah da zai da farko duniya a ƙarshen da ba an gaji wasu malamai kuma suna da bayanin ma'ana kamar annal Allah ya risu ha ibadiyar salihun yanzu in ka ji ba zai to ƙasa duniya gaba ɗaya ga hannun wa take suwa suke juya duniya yau ragamat duniya da hannun suwa take ibadihi salihun to amma yarisu ha ibadihi salihun a kalmar yarisu ta da ma'anar gado ko gado kuma ma'anarsa an bu'udin amfani amfani da waɗanda an musulmi da waɗanda ba musulmi ba suwa suke amfanuwa da zaman su a cikin kafar duniya musulmi wanda ba musulmi ba zaman su a bayan ƙasa Allah ko da su ka milki a mallake a zahirance sun ci amfanin ƙasa Allah ci duk wanda ya ƙara zama ne bisa wannan ƙasa yana ba da bai daga wannan ƙasa sai cikin wuta har abada ya ci amfanin ƙasar nan bai ci ba a shi kenan bisa ga hakikani bayan Allah salihan suke cin amfanin ƙasar Allah don wani yau shekara ta yi tamanin wannan ƙasar ta Allah bai taɓa haza shi ne gare ta ba da sunan yawa Allah su jada ya ci amfanin ƙasa kenan amma ya yi rami da ya ka kashi ya shiga ciki ya yi rami ya yi gini ya yi me ya yi me wannan duk ba amfani na ba ko amfani na bisa ga hakikani bisa ga hakikani amfani ne na ba amfani na bisa ga hakikani bisa ga hakikani amfanin lahira Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah annabi ce Allah babu rayuwa in ba rayuwar lahira ba rayuwar duniya ba ta rayuwa ta mun. dan haka ko shekara nawa mutum yayi korar da Allah halitta duniya duk wani abu na raɗaɗi da zafi da damuwa da duk abin da Adam ka cin karo da shi a rayuwar duniya shi bai ci karo da shi ba radda ya shigo duniya har ya fatta komi lahiya nan amma wai yana ta cikin da sai wuta har abada ya ci awani ya ci awani duniya ba ya dai wahala duniya mafhum don haka daɗi mai gushewa daɗi ne ƙarewa azaba ta biyo shi daɗi ne wahala mai gushewa daɗi ya biyo ta wahala ta yanzu ga azubi a azabi bazara da kada kira aka wa azubi ba a wahala ba ga amma wata batar ajiyar inda Allah ابتدت العروق ثبت العجر عند الله an ci kishirwa an ci yunwa jiyoji sun yi rauni amma lada kuma ta tabbata a wurin Allah wannan lokacin ya riga ya wuce ko bai wuce ba wasu sun yi azumin to yanzu wannan watan ko waɗannan kwanakin da musulmi suka azumta waɗanda suka rayu cikin waɗannan kwanakin da su ba musulmi na ba sun yi sun amfane su za su amfane su na za su amfane su ba a shekin nan annal auza su ha ibadiyya salihuna duniya musulmi a da ita don su suke cin ribarta duk wanda a cikin tabbata ba musulmi ba hasarar tana ya gai yana tabewa ne kenan wata kasa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ce duk abin da Allah sabkar na kawa da dadi wayawa da musulmi yawa قل من حرم زينة الله لعباده قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أغني كذا كائن كوادون أبن كواد كلية الله يا بيتت دسوني أدوني أدوم بايني ما سبوتا بي يعني عباده أكو وضعه على نرى على هذا الشيشكو أما أكوي باي وأن يعني باي كأسوا كبي كو أه. إن عبادي ليس laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin kenan ashe cikin bayin ma na gaba dai akwai bayin nake bacci mafhumun ko fir'auna bawan Allah Qaruna bawan Allah na Namurudu bawan Allah na Abu Jahl bawan Allah na Abu Lahab bawan Allah na amma bawan Allah da kirki la al-muhimmu anna al-abda yaswa ibadi salih haka Allah ya rubuta duk wanda ya zaune duniya har ya fita duniya bai yi imani da Allah ba bai gaskanta ubangiji ba bai yi aikin littafin da ya tafkar maka manzo ne da manzabi ne bayi su yi aiki da shi hasarar duniya yi sannan kuma bai ci amfanin kasa ba ta duniya da haka musulmi su suke da ƙasa ke mafhumun hmm. musulmi su suke da ƙasa wanda ba su ba kawai suna cin ƙaiƙai ne soshiya su suke da ƙwara mafhumin to ya fahimci wannan sai zama kenan abinda Allah ya rubuta haka ya da lalle duk wanda ba musulmi ba zamansa duniya hasara ta yake duk wanda an musulmi zamansa duniya riba ta yake to wanda kasa kenan wanda sun ka ci riba da sha Allah ba'a wata ala abinda ya kamata in mun dawo sati mai zuwa bi iznillahi ta'ala mu tashi inda karatu zai haɗu mu tashi lamban nan ta hudu annallaha azza wa jalla amru wa ilayhi al-hukm saboda mu sace game bakin karatu go nasallallahu at-tawfiq wa subhanaka allahumma wa ina ba wanda suka yi tambaya satin da ya gabata hakuri insha Allah subhanahu wa ta'ala sati mai zuwa za a amsa insha Allah